يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باي haka ci gaban نبي بير bibiyar ayoyin alkur'ani mai don fahimtar abin da suka kunsa a wannan wata mai albarka na ramadan muna nan a cikin surat yusuf sura ta goma sha biyu cikin jerin surorin alkur'ani a yau sha takwas ga watan tara shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar 19 ga watan hudu shekara ta 2022 da haihuwar annabi isa alaihi salam za mu yi karatunmu daga kan aya ta 46 zuwa aya ta 49 amma yadda muka saba kafin bayani akan ayoyi muka saurari karatun da kinsu malam musulmi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا فما حصدتم فذروه في سنبله قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yake cewa <clears throat> يوسف أيها الصديق أبتنا في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سنبلات خضر خضر وأخر يابسات لعلي أرجو إلى الناس لعلهم يعلمون معنى ولا آية أتقيتي الله يكي يوسف أيها الصديق abin nufi mutumin nan da ya rabu da sarki akan kan an masa izini zai je samo fassarar mafarkin sarki abokin zaman annabi yusuf a cikin kurkuku wanda shi ya kubuta ya fito daga kurkuku to shi ne daga zuwa gura annabi yusuf sai ce yusufu ayyuhas ku. kai yusufu ma'abocin gaskiya saboda haka da isassa ya siffata yusuf da wata sifa daga cikin siffofinsa ya san waye yusuf saboda ya masa fassarar mafarki ya ganta a fili ya san gaskiyar abin da ya faɗa ba da Yusuf yace yusufu ayyuhar yusufu mai gaskiya abin gaskatawa daga zuwa bayan ya same shi masa wannan kira da faɗo sufa daga cikin sufofinsa sai ce abtina fi saba'i baqarat siman zuwa ne ka ba mu amsa kai mana fatawa A kan mafarkin sarki da i na wasu shanu guda bakwai ƙosassu ya hunna sab'ul ijab amma kuma wasu wato shanu bakwai an jamammu suna bin ƙosassun nan suna cinyewa wa sab'i sumbulatin khudrin kuma a mafarkin ma an ga wasu zangarniya guda bakwai waɗanda suke korna shar wa ukara ya bisat da kuma wasu wanda suke busassu Zuwa da na faɗa maka wannan mafarki na sarki na faɗa maka ne don ka ba mu amsa la'alli arji'u ila nasi ya ya'lamu don ku koma zuwa wajen sarki da waɗanda suke tare da shi labarta musu fassarar mafarkin da ka faɗa min wannan zai sa ko a dace su san bayanin abin da mafarkin sarki ya kunsa sannan kuma su san wane ne kai ko da da tunda aka samu amsa fasar mafarkin sarki to zai wuya ko ba a nemi sanin waye mai fasar nan ba don kan wani mafarkin ya sake faɗo wani mafarkin ya sake faɗowa ko in aka san shi aka san inda yake to duk sanda aka ji dugu-dugu sai a garzaya fasara wannan aya ta salo mai fadi Allah mai girma da ɗaukaka a wannan aya maɗaukakiya yana sanar da mu cewa sarki dai ya yi izini ya ba da dama ya tashi wannan abokin zaman annabi yusuf da ya kubuta idawo idan mai shayar da giya a wajen sarki to an masa izini an yarje masa ya je wajen yusuf isamo musu fassarar abin da sarki ya gani a mafarki don ya zo masa da amsa daga wajen wato ainihin yusuf sannan ake sanar da mu cewar ko da shi wannan mutum da sarki ya aiko ya zo ya jiyo masa labarin mafarkinsa ko da ya zo gurin annabi yusuf maimakon ya kira shi da asalin sunansa yusuf kai tsaye kawai in shiru in goya da abin da ya zo tambaya sai ya fara da yusuf ayyuhar siddiqu bayan ya ce yusuf ɗin sai ya ƙara masa da wata sifa daga cikin zufofin da ya siffata da su a abin da yake a sanin da kimar saboda haka yake da shi kai yusufu ma'abocin gaskiya abin gaskatawa saboda haka na zo ne in samu wato fassara ta mafarkin sarki daga wajenka sannan yana faɗa wa yusuf ya yi maza maza ya faɗa masa ana can ana jiran saƙon nan na sarki ne kada daɗewa ta sa a ce yusuf ya fito shi kuma ya koma shi, ko ba haka ba da haka sai ga masa la'alli arji'u ila nasi ya ya'lamu dan ku koma wajen mutanen da suka tono sarki da 'yan masarautarsa ko sa sai mafita da labarin abinda mafarkin sarki ya kuma saboda haka yusuf a faɗa sannan in yi maza maza in ji kai saƙon ana jira to wannan abu da yawa kana ana faɗa masa ma'ana yana faɗa wa annabi yusuf to za mu ji ne zai biyo a ayat da sai abin da ayat ke koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa yusuf alaihi salam ina daga cikin bayan Allah su kai ko da nafi na alƙur'ani yusuf wa ayyuka siddiqu aka tambaye ka mutanen da ka sani kai da aka magana annabi isa alaihi salam wa ummuhu siddiqatun ko kana ya akula ni ta'am kaga a cikin alqur'ani siddiqai da Allah ya faɗa akwai annabi Yusuf akwai kuma Maryam alaiha salam ko saboda haka inda kana siddiqan nabiya ma haka to sai ka bi sai ka san annabawan da aka wato aminci siddiqai ne da kuma wato mutanen da aka ce kai ne su ko ba da ko da ba annaba ba kamar ita wato ainihin maryam su da kai annabi su ina daga cikin su kan bayin Allah wannan aya ta ƙare mu da haka sannan wannan aya tana sanar da mu halaccin siffata mutum da wata siffa da yake da ita idan dai har ba za a wuce gona da iri ba ko a yi zarɓaɓiya wajen tsarkake shi ya halatta in mutum mai gaskiya ne ana ce ma asirce in za ka tsaya iyalan a siffata shi da wannan siffata ka ba da amma in bayan ka gaya masa asirce ɗin kuma za ka ɗauki wata siffa ta Allah ka ba shi ko ka yi wani matsayi da bai cancanta ba to bai taso ba bai halatta ne sannan kuma wannan aya tana sanar da mu za ka iya wakilta wani yi maka tambayar matsalar a gurin masanin wannan fasar ko kuma amsa domin sarki dai shi mafarki shi ya damu da ya san fassarar mafarki amma ba shi ya je gurin wanda ya fassara mafarki ya fassara ba wani ya wakilta a su ije ijiyo ma ko kuda kai ma dan za a zo makaranta shi da Allah in ka je wajen malam ka bayan mun kaza kaka ce ba za ka makaranta ba kenan ni ne ma zan tambo maka kana nan zo ba ka a a'a za ka samu lada tunda har ya damu da ya san amsar ki faɗa maka to kai da ka je ka biyo ka faɗa masa za ka samu lada kuma ka taimake shi ko ba kuma ka zama malamin sa ya zama ɗalibin ka abin da ya ce ko ba haka ita ma daraja bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ambata mana cewa قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون kafin mu shiga bayanin wannan aya cikin abubuwan da muka ambata aya da ta wuce tana koyar da mu na cewar kana iya tabbata mutum da wata sifa da yake da ita kuka faɗi cewar in dai ba za ka yi zarɓaɗiya ba to haka kuma in dai ba zai cutu da haɗa sufar ba in zai cutu shiga damuwa to kira shi da asalin sunansa haƙura da faɗa masa wannan sufar an gane ko misali in sufar ta su zama ta halitta ce mutum ne mai jiki sai ka ce wane shirgege ko sai zama bai jin daɗin ana faɗa masa shirge gida ko to ta ko da za ka taɓa sabata su in akwai cutarwa su ke kamata su faɗa an gane ku amma in siffar sa ko da ta hata halitta ce kuma ta tawaya ce amma ba a gane shi sai an faɗe ta wannan nan ka faɗa ba ne da Allah ko ka san gidan wani sai ice wanne sai ce wane makawo yana da sufar makanta kuma in ba haka ka faɗa ba za a yi ta ɗaliban masu wannan sunan ne amma kana cewa wane makawo magana ta ƙari an fahimta to wannan baka faɗa don ka aibata shi ba kuma ka faɗa da sufa ce daga cikin sufar halittar da ake da ita ko ta wayar da ta same shi kuma ta zama sai da ita ake gane shi to wannan ba ne an fahimci wannan za ka ta jin wani a karatu wani al'a'arar ko wani al'a'asha an gane ko wani al'a'ama wannan har a malamai irin wannan magana abin da ya sa na gane wannan maganar da na wuce ban yi ta ba saboda akwai wani abu da ya taɓa faruwa da ni wani abokin karatuna ya yi madina ni ma na yi madina na san shi ya sani amma na riga shi zuwa su daga bayan mu su sai na gan shi muka gaisa a wani taro da aka yi da mu ɗaliban jami'a a sakamakon malaman ƙasar saudiya sun zo garin nan sun kiraye mu an taro da an ƙare mu da bayanai na ilimi da kuma wasu nusarwa a fagen da'awa a bi salon da manzo ike a ba a hankali a yi hulɗa da jama'a ta salon da ya dace da muka haɗe sunaci da shi wane mai lilo an fahimta da san ya yi sana'ar lilo kuma an san shi da haka ana faɗa masa wannan maganar ta faɗa shi sai fahimci ta bai-bai. so da ta sirka turo da saƙonni ta waya masu zafi masu ciwo ina bakin ciki da alkhairin da Allah ya masa na sanin Qur'ani yanzu ba zan iya kiran ku da mai Qur'ani ba sai mai dini an fahimta ku to so da aka tuna tura musu da amsa ce ni a sani na a irin karatun da aka koya min da kuma shi ma aka koya min akwai irin su malamai wani da wani da wani ana faɗa musu wane kaza wane kaza wane kaza kuma ni ban ji malamin sun ce wannan in an faɗa shin fuska ne da cin zarafi da abin nan na kuma gaya masa cewa idan kuma na yi masa ma da manufar cin zarafi allan da ya yi shi ya yi ya fi shi kishin a zalunce shi tunda ya haramta wa kansu zalunci ya haramta mana zalunci idan ne masa da wata manufa ya balle da shi zai saka mu an fahimta ko to da su wannan irin in ya faru ya kamata ka kalli ya faɗa ma kuma da wani yanayi ya faɗa ma an fahimta ko sai muna kyauta wa junan mu zato kuma kaddara ma ko mutum ya faɗa da cin zarafi kai in kaji ka ɗauka ba cin zarafin ya ba zuciyarka ta huta daga shiga zafi da damuwa da jin ba shi kuma da inda cin zarafi ya yi ubangijin da ya yi shi ya fi ka sanin abin da yake zuciya zai masa wato ainihin abin da ya dace sau da haka in kana da haƙuri akan duk wani wanda zai takale ka in takala ce maka to in kai haƙuri za ka ta takaya in ka biya masa kuma abin da za ka ɗin bai kai wanda Allah zai maka ba an fahimta ku Allah ya samu dace to malam da ya karanta mana ayat da za mu ci gaba da bayani akai Allah yake cewa qala tazra'una sab'a sinina da'ab kama hasattun fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ma'anar wannan aya a takaice annabi yusuf ne ke cewa a fassara wannan mafarki na sarki yake cewa da wanda ya tambaye game da fassara mafarkin sarki Fassara wannan mafarkin da ka tambaye ni abinda zai faru da ku ta zira'una saba ne za ku yi ta shuka a wani shekara bakwai a jere kuma in kun shuka abin da kuka shuka zai fito da kyau a samu alkhairi noma zai yi amfani za a ribaci abin da aka yi na noma to idan kuka samu wannan abin da kuka samu na tsawon shekara bakwai kamar yadda kuka saba za a yadda kuka saba kuna yi to in kun yi abin da kuka tara na in kun noma kun wato ainihin girbe shine ki ga masu cewar ma hasattu abin da kuka girbe fa ruhu fi sunbul ko bashi jikin zangarniyar kada ku fiske sau da ka yadda aka suro shi aka yi dami dami din nan a ɗauke shi a dami dami nan a je a sa a rumbu kada a sussuke shi a mai da shi buhu an fahimta ko a bashi a jikin wato ainihin kaikayinsa in mai kaikayi ko a bashi a cikin buncinsa in mai kuntu an fahimta ko illa qalilan a ta'kulun sai dai dan kadan za ku rika sussukewa wanda za ku bukata ku ci in an buƙaci shi a ɗauko in dai mai ɗayan aka sussuke shi zai isa abin da za a yi to a ɗauko da mai ɗaya a sassaka a ɗauki abin za a yi a bar sauran a jikin zangarniyar to wannan shine fassarar farko ta wani ɓangare na mafarki an gane ko yin haka shi zai maganin wannan abin da kuka noma ya yi saurin lalacewa ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi allah mai girma ɗaukaka a ita wannan aya mai girma yana sanar da mu cewar annabi yusuf alaihi salam ya fassara shanin da sarki ya gani tiƙa-tiƙa ƙosassu da su ne shekaru guda bakwai tunda shanin dama bakwai to shekaru ne guda bakwai wannan shekarun guda bakwai da aka wato ainihin siffata shanu da su su shanu ana yin amfani da su a yi huda a yi noma an fahimta ko to su waɗannan shanun kosassu wannan shekarun ne da aka yi noma noma ya kyau amfani ya kai an fahimta ko to wa za ku ci gaba da samun kuma abin da kuka samu wannan wato ainihin noman da kuka yi da aka tuffata wannan noman na shekara bakwai da wannan shanu guda bakwai za ku sami abinci mai ɗimbin yawa wanda shi ne waɗancan zangarniyar nan guda bakwai waɗanda suke shar an fahimta ko saboda haka an kubbata wato zangarniya bakwai wanda suke shar su ne wanda noma na shekarar bakwai ya yi sannan shanun nan tunda da su ake amfani ake huda ake kaza ake kaza su ne wannan shekarun da aka wato aikaci wannan noma a wannan gonaki a ciki to zai sai faɗa musu cewar idan an yi wannan noma na shekara bakwai da ya kyau ga yadda ya kamata ku tafi da abin da kuka samu na amfanin gona a tattake shi yadda aka ciro shi bayan girbewa a jikin zangarniyar a jikin kwansansa in mai kwanso ne a tattare a ajiye shi haka a zama an yi tattari an killace an wato ainihin tafka. hakan da za a yi idan bukata ta taso ka ai amfani da shi a rika tsakura ana tsikewa ana amfani da shi wannan da aka ajiye shi cikin zangarniyar zai kai lami lafiya lau kwari da suke damu hatsi idan an suke ba za su dame shi ajiya da take lalata hatsi idan an raba shi daga jikin ƙaiƙayinsa ba za ta lalata shi an fahimta ku ya zama cikin tsaro saboda haka a fassarar wannan mafarki da aka yi musu an faɗa musu shanun nan da zangarniyar nan waɗanda suke kore shar amfanin gona ne zai kyau na tsawon shekara bakwai kuma an faɗi yadda za a killace shi a tattala an fahimta ku to wani ɓangare na fassarar mafarkin sarki ya fito saboda haka bayan wannan sai abin da aya take koyar aya tana sanar da mu cewa tana faɗa mana irin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga sarkin masar da al'ummar da suke wannan lokaci a lokacin rayuwar annabi yusuf alaihi salam na za a samu kai za a yi noma tsawon shekara bakwai a jere allah bai jarrabe da wani fari a cikin shekara bakwai aya tana sanar da mu sannan tana sanar da mu cewar koyar da mutane yadda za su amfani ko za su yi da arzikin da allah ya ba su in Allah yana arziki ka tattara an fahimta ka ci wanda ya kamata ka ci ka aje na ajewa ka rika takura da kaɗan da Allah da ya baka bai ka don ka tsallatar ba ka lalatar kai wata rere an fahimta ko ka san wayar da ka ci ka san ba ka kake ruwan nan ba ka san ba ka kake tsoro da shi ba ko to idan an maka ni'ima to ka iya rukun ni'ima ayata ta koyar da mu saboda haka ko mu yanzu ba maganar ma ake ta noman shekara bakwai da ba fari a ciki ba to ko ran shekara ɗaya in muka yi wannan shekara abin da aka samu to a killace a tattala kada in an samu a lalata da shi lokaci ɗaya yadda wasu suke in aka ce an gama noma saboda haka zai fi gaba ɗaya siyar irin gizo aure ya sai da abin da za a ci kuma ya kawo masu ci ko ɗan eh, a taɓa ke na yi ɗan a taɓa zaman aure ya eh, ɗan a rufta ta ga ya rufta sai a zo ana magana ce to yanzu ya za'a mata suna yi ce wallahi gida za ta ana ce to kai yanzu ya zai wallahi abin da ya zama ya ƙari sai ka ƙarar da shi baka tattala ba ba kai salon da ya dace an fahimta ku su da ana gaya mana ta Ka kai abin da suke ga dace abin da ko bai dace ba ka a koshi shi a cikin wannan bukatun gaba to bai haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ذلك ذلك Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da faɗa mana cewa sun ya ake min ba da zalika sabon shidad ya akulna ma da hunna illa qalilan mimma tuhsinun fasara wannan aya a Allah da yusuf ya ci gaba da fassarawa wannan ɗan saƙo fassarar mafarkin sarki sai yake cewa da ke sun ya ci ba da saba un shida, hmm? sun ya ci min baɗi ko yawa sannan bayan haka za a samu wato ainihin shekaru guda bakwai da za su biyo bayan wannan shekaru shida masu wahalar sha'ani masu tsanani wanda fari za a yi ta fuskanta a cikin su waɗannan shekarun guda bakwai na fari da za su biyo bayan waɗanda ba na fari ba ya kulla ma ƙarfin kulla kulla za su cinye duk abin da kuka tanada kuka tattala ɗin sai an shekara bakwai wancan abin da kuka samu na shekara bakwai farko shi ne zai muku rana shi zai zama muku mafita daga wannan shekaru bakwai ɗin da in an yi sai ko zaɓi ban fara wani ma karan ba zai samu an fahimta ku to za ku fuskanci wannan illa qalilan mimma tafsilun sai ɗan kaɗan daga cikin wato ainihin abinda wato ainihin kuka bari na wato shuka shine zai yi saura iri da ake samu daga noman da aka to wannan shekarar za su cinye duka inda abin da za su ba muku bai wuce wanda za ku yi iri don sake fuskantar shukar gaba ba an fahimta ko? to da ka wannan magana da ake shekaru nawa za a yi gaba ɗaya sha sha hudu fassarar maganar shekara sha hudu ake an fahimta ko so ma'anar wannan aya ta kulo mai faɗi allah subhanahu wa ta'ala yake ambata mana a cikin wannan aya mai girma cewar annabi yusuf alaihi salam a ci gaban fassarar mafarkin sarki da ya kuma fassara waɗannan shanu ƙanjamammu da waɗannan zangarniya guda bakwai busassu da su ne shekara bakwan da za a fuskanta na fari an fahimta ko fari shi ke zuwa da busasshen zangarniya ko sannan kuma shanu a lokacin wato ainihin fari an jamewa suke bushewa suke kuma ba abincin da za su ci an fahimta ko to wannan kanjamammin shanun da waɗannan busassun zangarniyar su ne shekara bakwan nan ta fari da za a don haka aka ga wannan shanun kanjamammu suna cinye ƙosa don haka aka ga wannan busassun zangarniya sun zo sun fita kan waɗannan wato zangarniyar da suke kwarra wanda suka ci saboda haka wannan shine abin da za ku fuskanta a bisa abin da Allah ya sanar da ni Yusuf wanda kai da ka zo neman wannan fassarar mafarkin tuntuni ka san haka na faɗa maka zalika mimma allamani rabbi wannan abubuwan da nake faɗa daga cikin abin da ubangiji na sanar da shi sanar da ni shi wahayi ne ba kundin ka bane ba shaci faɗi bane saboda haka to abin duk da kuka noma zai ƙare abin da zai yi saura irin wanda za ku yi fili da shi ne don shuka shekarun kuma za ku fuskanta bayan ƙarewar kai. an fahimta ko sai abin da aya ke kotu aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine mai azurta bayinsa da dangogin ni'imarsa kuma shi ne wanda yake jarraba su da mabambantan bala'i da jarraba a distan da shi da ya so ni'imar al'ummar annabi yusuf su sarki da sauransu sai aka ta kwararo musu ruwa suna ta samun arziki mai albarka a gonakinsu tsawon shekara ba da ya so jarrabar su kuma sai ya sake biyo musu da wasu shekarun guda bakwai a jere a cikin fari to ayat ta sanar da mu shiwar mu sani allah da ya yi mu shi ne yake azurta mu da dangogin nemarsa kuma shi ne dai mai jarraba mu da nau'o'i na bala'i na jarraba allah ka ni'imta mu ka maganta mana bala'i sannan aya tana sanar da mu cewar idan bawa ya kyautata halin da al'amarinsa a lokacin yalwa to Allah zai sama masa mafita a lokacin tsanani da aka ce riri ta abinda suka samu na shekara bakwai su tattala neman da Allah yi musu Tafari ya zo na shekaru bakwai da suka biyo bayan wannan sai wannan tattalawar da kyautatawar da suka yi lokacin yalwa sai dai musu amfani a lokacin tsanani ba haka ba ne wannan yake lamar cewar idan ka kyautata wato ainihin halinka a lokacin da Allah yi maka wato ainihin bai wasu da ni'imarsa to idan tsanani ya zo za ka samu ta'arraf ila Allah fi ya arifka fi shidda ka san da Allah ka tuna da shi a lokacin yalwa zai tuna da kai ya san da kai a lokacin tsanani sannan bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya Yeah. Allah wata ala ya ci gaba da ambata mana cewa tun ma ya ce min ba a ce jaza da ka'arun fiye yi wa kunna wa fiye a tsirun ma'ana wannan aya a takaice Allah ala ya yake cewa sannan bayan shuɗewar shekarun da aka yi guda bakwai na bari shine thumma ya'ti ba'da zalika am sannan bayan shuɗewar shekarun fari sai wata shekarar ta zo fihi yughathun nas wacce za a gaji mutane a cikin ma'ana Allah zai saukar da ruwan sama shine agadin da Allah zai musu da ɗaukin da zai kawo musu ƙasa ta fiƙa ta fitar da abin da aka shuka arziki ya samu a fita daga cikin fari bayan an ce fihi gazun nas a cikinsa za a wato agaza wa mutane da yi musu ruwa da ni'imta su wa fihi ya kuma a cikinsa za a yi ta samun tatsa da matsar abubuwan amfanin da aka samu nan da na ce za an zo ana ruwan rake ana wato fakejin tsinsa arziki ya kai sai ka za an zo ana magana tumatirin gwangwani tattakan gwangwani ko irin yadda yanzu muke arziki ya sa. sai kuma ka jana magana cewar aiwato bana shanu haba ana magana nono lita kaza ake tsadar rana saboda ne sun samu abin da za su ci kyau a tatsu nono da kore shi sa kuma nan bangaren fasarar abin da ake cewa wa fihi ya asirun suke cewa kuma a cikin wannan shekarar za a yi tatsan nono an samu abinci an fahimta ko fasarar wannan aya ta mai fadi, Allah mai girma ɗaukaka yana labarta mana ita wannan aya cewar hakika annabi yusuf amincin allah ya tabbata gare shi bayan kammala fassar mafarkin sarki ya ambata musu albishir na cewar idan bayan an yi wannan fari na shekaru a jera har bakwai abinda zai biyo bayan farin Ya yi yaki daga Allah ɗauki ne daga Allah za a samu ruwan sama alkhairai su yawaita gudunmawa daga Allah kaga wannan albishir a daidai wannan gaba malam abdurrahman bin nasir sa'adi Allah ya ji da rahama yake cewa shi wannan ƙarin bayanin da annabi na cewar bayan karewar shekara bakon farko da shekara bakwai ta biyu za a sami yayiya da ɗauki daga Allah za a kuma kuma ci gaba da yin noma yana albarka ce wannan annabi yusuf ya fahimce shi ne daga tsari na ubangiji da hikimarsa in ya jarrabu bayi da ni'ima ya jarrabe da azaba ko kuma matsatsi da tsanani su kuma yana biyo bayan haka da wata ni'ima haka abin yake tafiya a yi ni'ima a yi kuma wato ainihin tsanani ko a shiga walwala da yalwa a shiga mati da kunci an fahimta tsari ne na Allah a kan bayan sai ce wannan bayanin da annabi Yusuf ai a cikin mafarkin sarki daga ina aka samu shi an fahimta ko amma kuma idan ka tsaya sai ka lura za ka gada inda aka samu shi dan da aka ce kuma ya ce min ba da zalika amin fihi yugasu nasu wa fihi ya'firun ko sannan wata shekara za ta zo da za a wato ainihin sami arziki ruwa zai sauka a kuma wato ainihin ci gaba da samun ruwa ai da ba mafarkin sarki iya magana bakwai bakwai abu ko iya magana bakwai bakwai sun ƙare fassara ta sa ya kuma a ci gaba da abubuwa yadda aka samu an fahimta ko nan ma za a iya fahimta cewa akwai wannan bayanin an fahimta ko to saboda haka dai Allah subhanahu wata'ala tsarin sa ne akan bayi yayi ni'ima yayi azaba ko yi saukar da yalwa da arziki kuma saukar da matsi da kunci idan an fahimci wani ta kyau to zai saita musulmi idan a wata shekara daga cikin shekaru ko a zamanin mulkin wani daga cikin masu mulki Allah ya yi ikonsa aka samu nau'i daga nau'o'in da raba ta ike bayi to za ka sanya za ka farta baki da ya kamata an fahimta ku za ka san ya kamata in ma da akwai sababi na bayi to za ka san ba wani bawa ɗaya ba saboda shi ubangijin ba da bawa ɗaya ke mu'amala ba kuma bawa ɗaya aji a duniya an fahimce ni saboda haka muna samun mulki iri daban-daban na arne da na musulmi na mai kirki da watsatse to duk abin da za su yi za su yi abin da aka tsara tun kafin su zo duniya ba kuma za su sauya shi saboda haka za a iya samun walwala a lokacin mulkin wani haka Allah ya tsara amma zai faru a lokacin mutum sababan faruwa haka za su tafa ko yana da hannu a cikin ko ba shi da an fahimta ko haka kuma idan ubangiji ya tsara lokacin yalwa za a tsinci kai a lokacin mulkin wani ba shi ne ya kawo yalwa mai kawo ta ne ya kawo wanda ya yi sauran bayan saboda haka ya kamata musulmi ya zama waye kada ya rika wato ainihin danganta sukan shugaba da tsari matasar da magana don shi ne akan mulki don ya yi kaza ai kaza ai kaza ai kaza wani ma sai kasar duk yadda za a samu sarki ke bi amma saboda ba haka Allah ya tsara ba za a samu shi kuma wancan da ake ta yaban a lokacin da ake shaka sai ga duk yadda za a samu matsalar ita ike yi kuma amma saboda Allah bai tsara matsalar ba za a shiga matsala an fahimci wannan saboda in kana karatun alqur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam to ba za ka zama ba gidaje a abubuwan da suke faruwa a banka saboda kana san cewa ubangiji da ibayi sun asali ma cewa huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an shine ko wanda ya halitta duk gaba abin da ke ban ƙasa domin ko kuma yake ya halice ku dan ku bauta masa sai ka tsaya ka lura a kowane lokaci shin manufar nan da ta sa Allah ya halarci bayi ta bautar su suna yi ko nesa da bautar su ce arzikin nan da Allah subhanahu wata'ala yake ya tare da domin bayi ya daina yi ne to za ku ba tun da bai daina ba kuma ya ce ya yi ne domin su to ya aka yi kuma suke cikin ga abincin amma ake cikin tsada suke zuwa iki daɗin a laifin nawa ne na shugaban ƙasa ne shi kaɗai ko hadda ne hadda kai to idan hadda ne hadda kai me isa za mu ware shi mai matatar an fahimta ko mu kuma mata da namu mata to da ku wannan yana sanar da mu cewa mu zama wayeyi karɓa koma zuwa korwa addinin mu irin wannan abuwa kun ga na annabi Yusuf da aka yi a lokacin sarki ɗaya ne aka samu shekaru bakwai da aka noma tun abubuwa suka yi baja-baja kuma a lokacinsa ne dai aka kuma samu har shekara bakwai ko? to wai shi duk da gano yadda aka watan bakwai mai daɗi a san yadda za a yi su waɗannan bakwai a sake masu daɗi ba ba haka yake so ba shi amma ta faru da wanda ya ƙi shi ya tsara abin ba haka ya tsara domin ba kamata musamman saboda haka a tsari na shugabanci da yadda ake kufi da al'amura ka zama wayo ka zama mai gane al'amura rashin komawar mu ga addini da rashin sanin abin da manzo ya tafi bar mu a kai, shi ke sa muke tabarin kasuwa muke ta shirme da barabara har ma idan wanda ya irin wannan karatun ya fahimci al'amuran addini ya kuskura ana irin wannan hirar ya tsoma baki to za ka ji ana kasan masa da martani mara daɗi bare a ce ya taɓo mazinta an ba shi kasansa ne a irin wani ‘yan iska ba lamar da ba haka an ja su gefe an ba su nasu sun zo nan mu ana cin ubanmu suna cewa gwamnati na ko ba za a zage ta ko to haka na sarki. amsa duk ba ta ba wani gure maka je ba ko wannan fatin da aka sauka da alƙur'ani da wannan bayani kuma amma ga shi mu yanzu abin da muke ciki to haka yake in kana fahimtar alƙur'ani kana fahimtar bayanan manzo sallallahu alaihi wasallam za ka komai garai kuma duk wanda bai irin abin da kai na karatu bai ki sai fahimci abin da ka fahimta duk wanda ba shi da abin da kake da shi na irin wannan background ba zai zama irin yadda wannan ne abin da wannan sakon wannan aya take sanar da mu muna ɗauko abin muna hasa da yadda muke saboda shi ne fahimta shi ne amfanin karatu ba kawai mai irin yadda ake tafsirai ko ake karanta ba a zo a yi kawai ri a tashi a ciki ko ta shekara ma zuwa shekar ɗari ko kamar an zo ba da labaran cikin alƙur'ani Ban allah ce mana akwai ayoyi a ciki akwai karatu a ciki akwai shiryarwa a ciki to kai da ne ka shirya da ka samu labari an fahimta ku shi ne amfani ne. in ka koya ka sa shi a zamanin da kake rayuwa alƙur'ani na kowane lokaci na kowane zamani na kowace jama'a saboda ubangijin da yake ne ya bayani shi kuma yana bayani akan tsarin bayan a cikin littafin constitution ɗinsa ne na bayan sannan kuma manual ne na al'amarin bayan to sannan bayan haka wani aya tana ko da mu abubuwa kamar haka na farko tana sanar da mu duk sanda tsanani ya yi tsanani to sauƙi na biye da shi inna ma na usuri yusra inna ma na usuri yusra duk inda tsanani ya tsanani akwai sauƙi to wani sai ka dana cewa Allah da Allah zai kawo mana ai mana fatan Allah ka ɗauki yaushe ai sai dai ba zai sake sa wani daga cikin mabiyansa ya zama shi zai ci gaba da mutum ai dan alawa yanzu muka fara sai an je kurkuwar daka ko shi ya mata da magana tsarin ko ubangiji ya zama tsara ne shi ke kawo sauyi kuma sa kuke nema fata kuke yi amma sai ce ba za ba ya fatan ba saboda shi ya kule so da haka duk inda tsanani yake akwai kai sannan duk inda bacin rai yake akwai farin ciki na biyar haka Allah ya tsara yau kai kukan babanka ya mutu gobe kuma kai dariyar ka auro sabuwar mace ko an haifa ma ɗa haka yake yi an haifa ma ɗa ko ka ƙara ko haka tsarin yake sannan bayan haka wani ayat na san da mu Allah kaɗai shine mai agaba wa bayi akan duk musibar da suka samu kansu in ba shi ba bai iya fitar da haka za ka sha makin mutane aka bana magana cewar abubuwa sun jagulo yara sata manya sata mata sata masu hali ba tausayi talaka ma ba tausayi kaza kaza kaza ya ka ce eh ai maganin wannan abun a yawaita sana'o'i a gari to wani fada sana'a sai yake wannan istanci sai ya ta su da gurin sana'a ta fata wani a cikin sana'ar ma yake illata mutane ka zo ka ce wai saboda rashin sana'a wai zaman banza ne ya yawa to wani kuma in ka ɗauko shi kan ina zaman banza sace zo mu zuwa ga yadda za a yi a tashi a to ka ɗauko ruwan dafa kanka ya lalata naka kuma shi din kai ka zauna shi kai ka durkushe shi ya durkushe ba haka ba saboda haka magana ce sai an koma ga Allah an gyara zakata an kyautata aiki sai ubangijin da yake yi da wanda suka kyautata yi da mu ki kawo mana mafita da tsarki amma za ka shekara kana sha a samar da masana'antu a kawo wuta a saki ruwa a yi hanyoyi duk za a yi mu kowa ya kanta kuɗin in je ba a koma ga Allah amma in aka koma ga Allah aka fahimci addininsa ake tafiyar da abin da yake a yi aka daina abin da ya hana to za a tafi amma in za a samu sana'a kowa a ce yana da abin yi, idan kowa ya fita zai samu abin da yake bukata a ranar da ya fita amma ba a koma ga yin abin da Allah yake so da barin abin da yake a kai ba za a yanke wanda ke ta da ta kai a yanke ma hannu hannu ba ba za a kashe wanda ya tantance kisa ba to ba za a daina ganin abin da ake gani Allah ya samu dace sannan wannan aya tana sanar da mu cewa ilimi Ya yi ne da farin ciki ne game da bakin cikin jahilci da damuwar damuwar da sarki shiga akan mafarkinsa ya tattara fadawarsa da jama'a ina neman amsa abin ya dame shi ina cikin bakin cikin jahilcin fassara mafarkinsa ba abin da ya yaye wannan bakin cikin da damuwar sai da aka tafi gurin mai ilimi na sanin masarrasarar ya faɗa aka kamar daga matsala wanda ke gaya maka ilimi ya yi yani daga bakin cikin jahilci saboda haka duk al'ummar da ta ci gaba ta yi ilimi ta yi aiki da ilimi duk al'ummar da ke so ta ga haske a rayuwarta ta yi riko da ilimi ta yi aiki da abin da ta sani na ilimi ba a yi a tara ke zama kawai sai dai a rika nuna shi a kwali ba a aiwata babu daga ne za a yi kuma shi ne abin da muke ci in karatun ne da tsare-tsaren da ana zuwa da sai ga maka yadda za a tsara yanzu na sai maka rukuce za a yi a yi noma a samu riba a samu rara a yi waye a takarda an sai ga maka kaf in ka ba shafi biyu in ya juya ya abin da suke ai ana yin wannan kaji har sai ka kasar in noman kaji za noman abinci za ka yi ai wannan har sai ka aje na wata shekara ya tare da na wata zai maka wannan amma aka zo aiwatarwa ana cewa ka saki kuɗin da za a sai taki in taki bakwai aka yi to uku zai zo gona an yi aiki da wani wannan an rufa ne to da ka a ilmantar da al'umma a fini bayan an da su ilimin sana'a وفقك فيما آتاك الله الدار الاخره ولا تنسى نصيبك من الدنيا هكا الله يجي sai an haɗa اما amma a الى من ilimin duniya لنا da na addini an كيك kai ka mai addini yana magana ta gari da Allah ka ga waɗannan ƴan datan waɗannan ɗin mutanen kaza kaza kaza kuma sai an bana kan kuma sai layi iribe network yanke Allah ya kiyaye to wannan shi da karatun mu abin da muka da yalla ba mu ladan kuskure Allah ya yi mana na eh haka haka haka kun canza eh, inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim eh eh haka

Eh, shi wannan magana da yake faɗa ta cewar shi bai za hanyar da za a za a ce gyaruwar Najeriya za ta saboda ba a hau hanya ba. To abin da hake so da bawa a koda yaushe, ya zama mai ta zafi ga Allah ƙari ne ubangiji cewar zai kyautata wa masu wa hal da za'ul ihsani illa al-ihsan wallazina jahadu fina su subulana in tansurullaha yansurkum akwai bayi na kware a cikin ƙasar nan da suke bin Allah suke ƙoƙarin a gyara suke saita mutane an fahimta ko na kirkin akwai kai ka ce nan sahabbai ne sai dai ba ka dace da su ba watsatsan akwai kai ka ce sauran zuriyar fir'auna ne sai dai ba ka ci karo da su ba an fahimta ko kuma haka Allah ya tsara nagari da na banza za su haɗu su rayu to in dai har akwai nagari a cikin al'umma kuma suna ƙoƙarin yadda za a yi a kawo gyara a samu sauyi to akwai ranar da najeriya za ta yi kyau kai ka ɗauka a ran ni in ɗauka a ran in kyautata wa ubangiji ba. a matsina na musulmi zan iya yi kai ma za ka yi iya yin sauran wanda suka ƙi da suka fi ni yawa suka ƙi suke ta a ta dalilin mu wannan kaɗan da muka ɗau hanyar gyara sai ka ga Allah ya ji ɗan saura ma da rahama ka sa wannan kyautar kada kullum idan kai zatanka da Allah ba za ka ga ba saboda ai matsalar ba ta iya bawa da bawa ba in ka kalle ta iya bawa da bawa ka ta tunanin in ka kalle ta bawa da bawa ko kuma kalle ta zuwa ga bayi da ubangijin da ya halicce saboda akan tsarin da ya tsara su take saboda haka tunda haka ne ana samun masu cewa ba Allah ka abu shaidan a daina saba wa Allah a kaucewa girbar shaidan ba a daina ba irin wannan tafsiran da muke dubba shi bane karatukan da ake a majalisai bayan ramadan dubba su bane banda na gidan rahama rediyo banda na gidan eh, gidan rediyon kano banda kaza gudar lahira da su dubba ga sunan ba na ta yi to a hakan a hakan da kuma makarantar da aka samar na hadda alkur'ani da kuma wato alin islami a hakan za ka tsaganin sauyi wani lokaci ai sauyin ba lokaci ɗaya ke zuwa ba rana ɗaya ke zuwa to ka zama kana kyautu ke ba a ce ba za ka kalli cewar akwai makwannata ba kuma suna da yawa dama haka Allah ya faɗa idan za alƙiyama ta taho ƙarewa kamar yadda manzo ya faɗa to fa makwannata su za su fi yawa ya ati alal nasu zamanu alqabidu fihim ala dini kalqabidi ala jam' wani lokaci zai zo wa mutane da mai riko da addini a cikinsa kamar wanda ya ɗauki garwar shi ne ya rike a hannun an fahimta ko saboda haka za a sami gyara da izinin Allah idan an kyautata aiki an kyautata niyya duk da cewar masu balla suna da yawa rututu masu gyaran su ne karanci to dama can Allah haka yi za ka gina nasa walakin la aksarar lafi la yashkurun walakin la aktharan nas la yaqilun walakin la qalilan ma tashkurun qalilan ma tatadhakkarun ko haka yake a lokacin manzo da Allah ya kawo yalwar da ya kawo da ganima da arziki musulmi suka yalwata kaza kaza kaza su suka fi yawa akan arna ko arna sun fi yawa munafukan da manzo ifa ma da su ana san za su wani munafiki a yanzu da ya tsara an fahimta ko yahudawan da ya rayu da su maɓannata kana san waɗannan yahudawan ba kwaikwayon abin da wancan suke suke ba an fahimta ko Su da muna sa muna fata in Allah da gyara su. daga irin wannan wa'azzukan da ake da islamiyyin da ake da a dai haƙuri a yi haƙuri a koma ga Allah za a ga Allah Allah ya samu dace na kake kabar harama eh kabbara harama ta shiga sallah yace dole ne sai ka bayyana ta an ji idan da wani kusa da kai ita kabbara harama ko ka bayyana ta ko ka yi taɓoye in dai ka yi an fahimta ko ta ce allahu akbar amma kuma iya kai da kake ka faɗa kai kaji ta yi dama kabbara ake bukata harshen ka ya farta ita maganar farta ta ajeta da karbi ko sirranta ta ba na haji za ka zance wai sirranta kabbara harama bayyana kabbara harama cikin fallancin da kuna abu a'a yin ta ko ake bukata ta samu inda ta samu shiga sallah ta yi haka كقرية أظن هكا لا <laughs> haka haka so kamar da aka ji jawabin ɗan uwa yake maganar tambaya da aka zo masa da ita na macen da ta karya azumi ta hanyar wato ainihin biyan bukatar sha'awa yake magana cewa, har yanzu ko akwai aiki ja akan malamai eh akwai aiki ja jawur akan malam an gane ko kuma masu yi tsakani da Allah suna yi ɗan a ma suna yi haka abun eh, a taɓar malamai ba akwai yan asina da yan arabta akwai yan arabta musamman da watan azumin nan za ka ji wani abin kana ji da sunan tafsiri ko da sunan karatu za ka yi mamaki ya ma aka aka bari ana samu wasu suna ƙoƙarin a gyara wasu banda ɓalla abin da aka suna sako ruwa saboda haka aiki dama na annabawa bai da su annabi yake cewa annabawa ba su gadar da zinare ko azurfa ba abinda suka gadar ili wanda ya riko da shi idaci isamu ya yi riko da wato rabo mai girma wanda kuma ya watsar ya watsar da shirya ya karɓi halal saboda haka gaskiya ne aikin da ke kan malamai jani mai wahala to amma kowa zai abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wusa kuma in dai za a yi Allah yana yabawa da abin da aka yi domin sa ina kuma yi sakayya saboda haka kai da Allah ya sa ka zama cikin masu taimaka malamai har ake maka tambaya saboda sai san kana da wani abin za a samu amsa daga wajenka to kama daga cikin abin da kake jiyowa sai rika samun yadda za a rika faɗaɗa bayani in ka ji irin wannan ka zo da shi to ya za a yi me ya kamata lacca za a yi musu ta su mata a ɗan littafi za a yi mai shafi uku ya takarda haka a ɗan gaza ba musu an fahimta haka da haka da haka sai ga sannu a hankali ana samun su idan da naje na ɗazu a bacirawa masallacin juma'ar abu ayyub al-ansari na je na tarar kafin a fara laccar malamin da yake gabatar da masu laccar kuma suke tsara laccocin ya ɗauko wani salo kafin malami ya zo ɗaliban da suka zo matan aure da 'yan mata da zawarawa da suka faru don jin karatun ta sai ya musu tambayoyi ana kaso ɗaya ta zo ta ba da amsa in ta ci sai a ba ta littafi ko kyautar irin su food plus ko kyautar plus ɗin shayi ko wa irin waɗanda to yau da na je kafin in sa cikin gurin in fara na tare ya tambaye wata wace ce za ta zo ta mana ikama sai wata ɗaga hannu ai ikaban nan ba ta zo ba dariya ba da rakin ce da dariya kafin inda gurin abin ya ban mamaki a cikin musulmi ikaba ta kiyowa mata kuma su ne iyaye wannan ce za su wuce rona na gaba amma zan ma a dama aifan ba inda ba an gane ko ita to ita bai dalibai ce to yaya wannan kitabata ta aka jaba ce ba ita to kuma wata ta zo ita ma tana zuwa haba malam sai ma ta kwacin shirme to kaga a sani na wannan lattin an kai kamar shekara goma sha ina zuwa ina duk shekara irin wannan watan na azumi zan je in wata lacca kuma suna iya bakin kokari akan tara musu ta kai dubu a gudu ko kusan haka yanzu ne ma da aka samu wasu guraren santa santa aka buɗe yawan masallacin ya yi ukun wannan kuma cika shi ake hahara haraba to kaga ana yi kamar shekarun na faɗa don ana ta yi ana samun ci gaba ana samun sauki ana rage illar ana ragatta ana wato daƙi ne ta haka ta haka Allah iya kallu wannan abu ya ya kawo sauki da maka to kuma ƙarin abin da ya ja mana da ita gwamnati ta ta yi haka a harka ta addini ta ce ba wanda ita mai mulki ce ba ta yadda a tabbata ta siffar wani addini daga addinan da ake ci shi yasa suke da karancin shigowa su ba da nasu agajin su ba da tasu gudunmawa a hukumance wacce za ta yi tasiri fiye da ta ni ko kai ko shi an fahimta ko wannan ma kawo daƙilewa amma Allah da ana tafi a kwana a tashi za a samu suma a gwamnatin wanda zai yi yunkuri ya yi abin da tunda ana samu daga lokaci zuwa lokaci wannan zai tuno ike tuno man da abin da aka fuskanta a shekarun baya Allah ya saka masa da alkhairi masallatan juma'a an rika ba limamai alawan an kawo qur'anai an zuba an gina wasu masallatan da suke na ƙasa sun koma na bulo an gina islamiyu da makarantun karatun alkur'ani an samar da tsangayu da ya sama musu abubuwan walwala in suna kwana almajiran a cikin ruwa da kuma zafi da sanyi an musu rumfa ko haka ga an taimaki addini a hukumance an raka ɗaukan tallafi ana bayarwa bayan abin da aka samu daga masu kuɗi na zakka an kuma ɗauko na da gwamnati an ƙara an raka bi ana ba marayu ana ba gajiyayyu ana tallafa masu ƙananan sana'o'i a kira ka a koya ma kwamfuta a sai ma kwamfutar a sai maka sufana a ba ɗan kama shago a ba ka kuɗin inji ba ai ba to tun da ana samu wani lokaci a rasa wani lokaci a samu ana nan in Allah da aka sami irin wannan aka haɗa ƙarfi da gwamnati da kuma abin da malamai da al'umma gari suke Allah zai samu da izinin Allah muna fatan haka Allah ya samu dashi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk